يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da abin da ya shar'anta ku tuna ni'imar Allah da ya maku yayin da rundunonin kafirai waɗanda suka haɗu don yaƙar ku suka zo Madina kuma munafukai da Yahudawa suna taimaka masu sai muka aiko musu da wata iska mai suna Saba'a inda aka taimaki annabi da ita kuma muka aiko da rundunar mala'iku waɗanda baku gansu ba sai kafirai suka ba da baya suna ta gudu suka kasa yin komai Hakika, dangane da abubuwan da kuke aikatawa mai gani ne, babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka muku akan ayyukanku.